mace ce ta tafi yaji wato suka bata da mijinta ta tafi gida amma ba sake ba to tana can wurin kuma sai ubangiji ta Allah ya karɓi rayuwar mijin kafin a sasanta ta dawo gida to sai ta zo za ta dawo ɗakin mijinta ta yi ta kaba sai uban mijin ya ce a ta koma gidansu ta zai ta kaba a can menene abin yi a hakikanin gaskiya idan mace mijinta ya mutu inda shari'a ta tabbatar ta zaman ta kaba ne ɗakin mijinta sawa'un gidan da yake mallakarsa ko da gidan haya ne ko da gidan haya ne a nan ne za ta zauna ta yi ta kaba sai dai shi mai gidan hayar ya yi haƙuri kuma ya lura da halin da ta shiga ciki ba hali ne ma na a tuntube ta kuɗin haya ba idan ko har rashin tausayinsa ya sa sai ya nema to a sami yan uwa musulmi ko cikin danginta ko cikin dangin miji su biya kuɗin hayar na zaman da za ta yi ta kammala ta kaba amma ka'idar ta kaba mace tana yi ne a ɗakin mijinta wannan shine nassu ya tabbatar daga hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka abinda wannan uba yayi wato uban miji bai dace ba kamata yayi hakuri ta koma ɗakin mijin ta je ta kaba a can dan shine yafi dacewa da shari'a sannan kuma zaman ta kaba zama ne da mace za ta yi za ta kaula cewa ado don zama ne da ya kunshi ibada mace za ta kaula cewa dukkan dangin kayan ado tufafi ba za ta sanya na ado ba za ta sanya tufafi ne waɗanda suke ba yabo ba fallasa sannan ba za ta yi amfani da man shafawa ko turare ba sannan ba za ta yi amfani da sabulun wanki ko sabulun wanka mai ƙanshi ba sannan ba za ta yi kitso ba sannan ba za ta yi lalle ba sannan ba za ta rinka sanya kwalli ba har tsawon wata hudu da kwana goma sannan ba za ta fita ba sai in fita ta zama ta dole ta larura kamar zuwa asibiti ta je ta dawo amma ta je aiki ta dawo wannan bai halatta ba inda tana cikin taka ba ko a ce ta je makaranta ta dauki darasi ta dawo ta ci gaba da zama da abin nan dakin Ka'aba wannan bai dace ba ko alama bai dace ba ba daidai bane ba mace ba ta fita sai in fita ta zama ta dole ta lalura. ba za ta kitso ado ne ai ba za ta sa kwalli ba da wanne ne mace za ta fi bukata tsakanin sa kwalli da yin kitso kwalli ya ka fi bukata amma lokacin da wata mace ta zo wajen manzan Allah ta ce idan tana ciwo ta sanya kwalli manzan Allah ce wata fadar kwana goma kadai da a jahiliya ba shekara ɗaya kuke ba ba ku sa kwalli ba sai yanzu da an ce ki wata hudu da kwana goma yace ba za ki sa ba har sai wata hudu da kwana goma sun wuce kiso ai kwalliya ne ta haka ba za ta yi kiso ba in na dana kanta sai ta kyale shi aka haro ta hudu da kwana goma in kuma ta kunce to shikenan sai ta dan lullubce gashin kanta ta yadda ba zai zuba ba amma kuma ba ado ba ba za ta yi ado ba dan dukkan abin da zai dauki ma'anar ado an haramta wa mace ta yi shi a cikin kwanakin ta kaba sannan ta kaba mace tana shiga ne da zarar mijinta ya rasu tana jin labarin mutuwar sa shikenan sai ta tashi ta cire kayan adan da ke jikinta in fuska ta akwai hoda baki lebanta akwai jan baki sai ta je ta wanke ta goge da niyyar ta shiga ta kaba ba sai wata mace ta zo ta shigar da ita ba sannan kuma idan wata hudar kwana goma suka wuce shikenan ta fita daga takaba ba a daren kuma sai wata mace ta zo ta fitar da ita daga takaba irin yadda ake na al'ada din nan wanda al'ada ce ba addini ba mai tambaya ta gaba na cewa sun sami sabani tsakanin shi da mijinsa kuma abin da mahaifinsa amma abin da ya fahimta wato matar mijin take ziga wato matar mahaifin nasa ita take ziga mahaifinsa da haka ko ya yayi masa dukkan wani alheri baya karba sai ta hana shi karba dan haka so a yi wa'azi ko a ja hankali game da wannan ya eh to bai dai dace ba kan mutum ya ya rika gaba tsakanin shi da ɗansa a ce mace ta shiga tsakanin su ko ko wani abu na duniya ya shiga tsakanin su wannan bai dace ba duk irin laifin da ɗanka ya maka idan har ya zo ya nemi ka yafe masa ya nemi ka yi masa rangwame to abin da shari'a ta ladabtar da mu a kai shine sai ka yafe masa ubangiji ta'ala ce ku ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ya kamata mutane su rinka yin afuwa kuma ya kamata su rinka kawar da kai idan an yi musu abu su daina daukan cewa sai sun ɗauki fansa Don haka bai dace ba mahaifi ya kullaci ɗansa a zuci har ɗan yana ta ƙoƙarin bin shi ya nemi ya yafe masa ya nemi tuba amma kuma ya ki karɓar tubansa wannan ba daidai ba ne ba ai kai ma kana saɓawa Allah a kowane yini ubangiji ta'ala ya yi haƙuri bai kama ka da laifinka ba ubangiji ya ce walau ya akhidhu Allahu nasa bi zulmihim ma taraka alaiha min dabba walakin yakhiruhum ila ajalin musamma a wani wurin walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala min dabba walakin yakhiruhum ila ajalin musamma inda ubangiji ta Allah na kama mutane da zaluncin da suke yi da babu wanda zai rage a ban inda Allah na kama mutane da irin laifukan su da kai laifi Allah ya kama ka da shi da nayi da kin yi da yayi ubangiji ya kama mutum da laifin da yanzu babu kowa a ban yasa manzo Allah ke cewa dukkan dan adam mai kuskure ne sai dai wa khairul khata'ina tawwabun mafifita cikin masu wato ainihin kuskure su ne wanda suke kokarin tuba zuwa wajen ubangiji kuma kamar yadda ali ibrahim ta bayyana wallazina idza zalamu anfusahum wallazina ka idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون wato waɗanda idan suka aikata wata alfasha ko suka zalunci kansu nan take sai su tana da ubangiji su koma zuwa ga Allah to haka ake so bawa da ya sabo ya tuna ga ubangiji ya koma zuwa ga Allah sai Allah ya yafe masa haka ubangiji yake da an koma gare shi sai ya yafe to kai ma ya kamata idan aka yafe idan aka nemi ka yafe to sai ka yafe da haka bai dace ka kullace danka a zuci ba wata tambaya makamanciyar wannan ba ita ma ta yi kama da wannan shi kuma mahaifi ne zo zai aurar da ɗansa zai masa aure to matar da ya zaɓo masa baya so amma sai matsa dole cewa sai ya aure ta me zai faru da karshe lokacin da ya aure ta tunda baya son ta kaga zama ba zai daɗi ba Ƙarshe da aka kai aka komo shikenan sai suka rabu yaro ya saki yarinya da ya saki yarinya sai je auro wata daban kuma mahaifin har yanzu yana nan yana gaba da shi kuma har an zo cikin watan ramadana dan ya je ya nemi uban ya yafe masa ya yi duk abin da ya kamata ya na ladabi ki har mahaifiyar yaron ta ji tausayin ɗan ta tausaya masa halin da yake ciki sai ta sa baki ta ce da uban yanzu ai bai dace ba ana cikin wannan wata mai alfarma ɗanka ya yi maka laifi ya tuba ya nemi ka yafi ya yi kaza ya yi kaza amma ka ki yafiya wannan ai ba daidai bane ba to wai sai kuma uban ya ji haushi sai ma ya saki ita kanta uwar to wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi ba musulmi bai kamata ya yi wannan ba wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi na gari wanda yake fatan rahamar ubangiji ba kuma yake sa ran tsira daga wuta a cikin wannan wata mai alfarma aje ya riga ya yi laifi ya auri wadda ba ita kake so ba to shikenan kuma ya dawo ya nemi ka yafe masa sai ka yafe masa kuma sannan ai a musulunce yadda ya mace ba a tursasa ta ta auri namijin da ba ta so ga ka'idar shari'a kamar yadda muka ansa wannan a kwanakin baya to haka namiji ma uba ba zai tilasta masa cewa dole sai ka auro yar kaza ba ko yar wani ko yar wani ko yar aboki na dan mai zumunci dan shi kake so kai wa gata ba kanka zaka yi wa gata ba shi kuma yanzu kai masa gata ka kyale shi a auro da yake so illa ya kaka ubanka ba shi shawara shin wannan yarinya da ɗanka ya ce yana so menene abun a kushe a tattare da ita a musulunci tana da wani laifi a musulunci da bai dace ba ɗanka ya aure ta shin gidansu suna da wani laifi a musulunci da bai kamata a yi aure a gidansu ba wannan shi zaka lura da shi amma idan ba su da wata makusa a musulunci ko ita yarinyar ko gidansu baya dacewa uba ya zo ce ba haka ba sannan baya dacewa ka ce dole sai wanda kai kake so zai aura dan kai shi zaka yi aure ba kai zaka yi wa kanka ba kai lokacin da zaka yi sai ka aure wanda kake so to shi ma kuma sai ka kyale shi a aure wanda yake so amma ba daidai bane ba a matsa mutum ya aure wanda baya so dan aure gaba ɗayan shi ana gina shi ne akan soyayya in babu soyayya babu aure da haka manzo Allah ke jin tausayin masoya in ya ga soyayya ta yi soyayya wani dalili ya sa ba za a yi aure ba yakan ji tausayin su ina ma su yi aure dan da kansa yake cewa lam yura lil mutahabbaina ghayru zawaj ba abin da ya dace wa masoya guda biyu illa su aure kada a kyale su rayu haka ba tare da aure ba dan idan kuka matsa kuma son su yi karfi kuma kuka ce sai an raba su kai uba ka ce sai da aure wata a wani gida ko iyaye su ma sun ce sai dai su aure da su wani gida to lokacin da za su su yi muku kwana su yi muku wayo su haɗu da juna ba ku sani ba tunda yana son tana son shi don haka ya kamata iyaye su yi hattara a madadin wannan ɗa a madadin dukkan al'ummar da suka taru wajen wannan sauraron tafsiri da ba da za su ta kafofin watsa labarai muke roƙon wannan uba dan Allah dan Allah ya ji tsoron Allah ya yafe wa wannan danashi kuma ya kalli alfarmar wannan wata mai alfara na watan Ramadana yaron nan ya je ya aure magana ta riga ta wuce a rufe wannan chapter a shiga wani sabon zancen daban a duniya amma ka rike abu shekara ɗaya shekara biyu wannan ko alama bai dace ba da halayya na musulunci so nawa kai ka saba ubangiji ba ka san ubangiji ta Allah ya kai maka kuma ya kamata ka dawo da mahaifiyarsa tunda da laifin kenan kawai dan ta ce a wani a kyale ta baka hakuri sai ka sai ka sake ta wannan ba daidai bane ba wannan ba daidai bane ba idan har mutum ya tafi akan haka fa Allah na iya jarrabarsa yayi masa hukuba a nan gidan duniya to ba fatan ubangiji ta Allah ya kama ka da wannan laifin so muke yafe maka amma kai ma so muke ka yafewa ita mahaifiyar yaron ka dawo da ita sannan kuma shi yaron ka yafe masa ka kyale shi ku ci gaba da mu'amala ta na'am ubangiji ta Allah ya sa ya ji amin wannan shi yana godiya ne ga kafofin watsa labaran NTA Borno da kuma BRTV da kuma wata takardar a haɗe wadda shi kuma yake cewa wai me yasa gidan talabijin na NTA Borno duk ranar talata ba sa samu da tafsiri cikakke sai su sa mana a gusure wannan wasiƙa ce da fatawa zuwa ga gidan NTA ni dai na gama ko haka ba me yasa suke gutsurewa ba sa sa a cikakke wallahi alam amma dai na san suna dawo da shi wajen karfe bakwai ne ko wani abu ne makamancin haka saboda wani program din su na karfe 11 da suke daukowa daga Abuja don ranar talata to amma shi na san abin da ke cewa tunda dai an dawo da shi to ya kamata a bayar da shi a cike ba a yanke kwata a yi ta tallace tallace ba haka ya rubuto amma dai na isar da tambayar ka na isar da fatawar ka na'am wannan yana magana ne akan cewa mummunar ɗabi'a da take yaduwa yanzu tsakankanin mata ka samu mace mai neman mace sannan kuma namiji mai neman namiji Allah tsare wannan kan mummunar ɗabi'a ce wadda yake ko da a cikin dabbobi ba duka dabbobi suke yin ta ba sai su alade da ire-irensu iren wulakantattu dabbobi su ne a cikin jinsinsu namijin ke neman namiji mace ta nemi mace amma a cikin bil'adama mutane dan adam da Allah ya karrama da kwakwalwa da tunani da basira bai dace a samu wannan ba Allah ce laqad karramna bani adam Allah ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim dan adam da Allah ya karrama shi ya mutunta shi dan adam da Allah ya halicce shi cikin daidaituwar yanayi mai kyau mai bankaye. bai kamata a ce wai namiji ya zo yana sha'awar ɗan namiji ɗan uwansa ba ko mace tana sha'awar mace ƴar uwarta wannan abu ya sabawa shari'a ya sabawa lafiyayyen hankali bai dace da shari'a ba bai dace da hankali ba dan a hankalin mai hankali ba abinda mace za ta more da shi a jikin mace uwarta sai dai in mutum ya samu juyewar kwakwalwa ta yadda kwakwalwar shi tana ba shi sako bai daidai ba yana jin daɗin abin da ba ya da daɗi kuma yana jin tsami ko warin abin da yake mai kanshi duk mutumin da yake jin warin turare kuma yake jin kanshin shadda to kaga wannan kwakwalwarsa sai ta lalace babu yadda ka iya da shi don haka a ɗabi'ance ya kamata ɗa namiji ya yi sha'awar ya mace akwai ababe masu jan hankali a jikinta wanda za su sa ya yi sha'awarta ita ma a ɗabi'ance ya kamata mace ta yi sha'awar ɗa namiji da akwai abu a jikinsa da za ta yi sha'awa amma namiji ya sha'awar namiji mace ta sha'awar mace dabbanci kenan ko kasa da dabbanci waɗanda suke cikin wannan ɗabi'a su ji tsoron Allah su tuba tun kafin ubangiji subhanahu ta'ala ya danke su da azaba dan kaga namijin da ke neman namiji idan fa an kama su ba batun cewa sun taɓa yin aure ko ba su taɓa yi ba kashewa ita ce hukuncin su ko in ana doka in ana aikin dokar Allah kawai kashe su ake waɗansu malamma suka ce ma ayyukutaluna harqan bin nari za a kashe su ne ta hanyar a kona su da wuta mafi tsananin azaba za a yi musu waɗansu malamai suka ce a hau da ya fi kowanne tsawo tsaunin da ya fi kowanne dutsen da ya fi kowanne da ke garin da suka yi wannan laifin a haucan sai a jeho su ƙasa sannan kuma a biyo su da duwatsu ana jifan su dan a kwaikwayi abin da aka yi wa mutanen annabi lutu fa ja'alna aliyaha safil hawa amtarna alaiha hijaratan min sijil mamdudin musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id fatan wanda suke cikin wannan mummunar dabi'a ubangiji ta Allah ka shirye su ya Allah ka ba su ikon tuba shin namiji dan adam zai iya auren ta aljana ko namijin aljani ya auri ta dan adam jinsin ba ɗaya bane babu aure a tsakaninsu imam malik ibn anas yana ɗaya daga cikin wanda suka bada fatawa ta rashin halacci akwai malaman da suka ce a a eh, auren amma gaskiya zancen su mai rauni ne shi abin da yasa wannan auren baka da tabbas ne shi eh mata za ta iya fakewa da wannan ta je ta yi zina ta zo da ciki a ce waye miki ciki ta ce a wani mijinta ne wani jinnu eh daga kudu zai ke kullum yake zuwa da daddare in safiya ta yi ko ba kaga ba za ka iya kare ta tabbatar da baka gani shi to ka bude kofa a yi ta yin zina ko ba haka ba wani ma je fake da wata baya da mace yana zuwa yana barnasa a wani waje a ce ina matar ka ce ya aljana ce ba a ganin ta sai shi kadai ke ganin ta imam malik sai in kuka bude wannan kofar ta kun bude kofar yanzu na ko shi ka ba fatawar imam malik akan wannan tana wato jinsin aljan daban da jinsin dan adam abinda dan adam ke ci ya rayu ba shi aljan ke ci ya rayu ba abinda dan adam ke ji na daɗi ba shi aljan ke ji na daɗi ba kuma gaggawa da hanzari ma na dan adam daban da na aljan yanzu haka nan kafin mu tashi daga tafsiri mu dawo sai aljani je sokoto ya dawo ko ya je maka ya dawo muna zaune a nan gurin kaga yana da hanzari yana da gaggawa yanzu haka sai ya rikide ya fito cikin wata halitta mai ban tsoro ko mai ban sha'awa ko mai ban mamaki ko dan adam ko aljan ko ko ko ko dabba dan adam kuma dole a dan adam din sai ko don lokaci ba ba a rikide yake ba to kaga tunda ba jinsu ɗaya aure ko ba akan samu jituwa ne idan jinsi ya zama ɗaya sai a samu kusantar juna yanzu mu abincin mu kowa ya san kidan gon abincin mu amma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan kun tashi yin tsarki da ake yi da hoge kar ku yi da kashi ku yi da hoge dutse aka ce saboda mai ce shi kashi din nan da kuke ci ku jefar shi ne abincin yan uwanku cikin aljanu na ina fata mun fahimta to ka gani kashin dabbobinku ita ce ciyawar dabbobinsu kaga jinsin dabbobin nasu ma daban da namu to yana za a aure a wannan tsakani ya za a samu fahimtar juna kuma yanzu ke kika aure aljini wata rana ya zuce ya koɗa miki tafi ki suke yaya kuma kenan <laughs> marin aljini kuma zai iya kaga ai ba karamin aiki ba ne wannan ba daidai bane ne akwai wanda suke karban bashin kaya a kasuwa amma kuɗi suke so a basu amma ba za su samu kuɗin ba sai su karɓi bashin kaya in sun karɓi bashin sai su sayar sai su yi amfani da kuɗin sai zanto ana bin su kuɗin kayan hakan ya halatta ko bai halatta akwai abin da ake kira bai'ul ina wanda ina nau'i ne daga cikin nau'ika na kasuwanci da ake yi manzo Allah kuma ya nuna riba ne har yace idza tabaya'tum bil ina wa akhadhtum bi aznabil baqari wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad fi sabilillah sallata Allahu alaykum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yace idan kuka rinka cinikayya ta riba sannan kuka yarda da kiwo ina za ka kiwo me kake kiwo kullun kana bayan dabbobi baka sallah baka karatu baka istighfari ko wannan shine rayuwarka waraditum bizar kuka damu da noma abin da yake nufi da kuka damu da noma noman da zai dauke muku hankali ya hana ku ibada kiwon da zai dauke muku hankali ya hana ku ibada ma'ana rayuwar tattalin arziki economy kadai ne a gaban ku ba ruwanku da addini ya za ku samu kuɗi ne kadai a gaban ku kuka kyale jihadi manzo Allah ce to sai Allah ya dora muku kaskanci ba zai taba ɗauke shi daga kanku ba sai kun koma zuwa ga Allah to bai'ul ina malamai suka ce shine yanzu kasuwa ina bukatar rance na naira dubu ɗaya rancen naira dubu ɗaya nake bukata na zo wajen dan kasuwa sai ce shi ba zai bani rance ba amma zai sayar min da wannan a tamfar a matsayin bashi na ce to nawa ne kudinta sai ya sayar min da wannan atamfa naira dubu ɗaya da ɗari uku bayan kudinta naira dubu ɗaya ne na karɓa kaga ana bina nawa dubu ɗaya da ɗari uku daga baya sai shi kuma ce to ka sayar min ita naira dubu ɗaya ni kuma dama dubu ɗaya nake da ma me zan yi da atamfa sai na ce eh sai na bashi atamfa sai ba ni dubu ɗaya kar ka manta shi kuma yana bina nawa dubu ɗaya da ɗari uku kaga wannan riba ce kawai wayo ne aka yi to wannan shine bai ul'ina yan kasuwa suna yin wannan dabara sai ka je neman kuɗi su ce a'a sai dai mu sayar maka da wannan hajar ko mu baka rancen wannan a tamfar mu baka bashin wannan a tamfar in ka karɓi bashin a tamfa sai kuma su sai tamfar a wurinka amma da farashin da yake ƙasa da yadda suka sayar maka to wannan riba ne musamman idan an samu tsakanin wanda ya karɓi hajar a wurinsa kuma shi ne ya sayi ta wannan riba ne kawai wahida amma idan ka je ka karɓo tufafin sai ka je ka karyar da shi a wani waje don ka samu kuɗi to wannan daban dan ya zama wanda ya saya daban da wanda ya baka bashi takaddar karshe mai wannan takarda yana cewa yana ɗaya daga cikin masu halartar wannan darasi tun shekaru da dama da suka wuce baya amma a bana ubangiji ta'ala ya jarrabe shi da wata matsala a kunnensa kwata-kwata baya ji don haka kawai yana zuwa wurin karatu ne don ya samu lada amma baya jin abin da ake cewa da haka yake fatan yan uwa da su taimaka masa da addu'a a cikin wannan wata mai alfarma wala Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo masa da jinsa ya ubangiji muna roƙonka da sunayenka mafiya kamala da siffofinka masu tsarki ya ubangiji ka dawo masa da jinsa ka warware masa matsalarsa da haka yan uwa kuma kowa ya sashi addu'a ko musamman tun daga cewa za a fara tahajjud sai a sashi a cikin addu'a shi da sauran yan uwa da suke cikin matsala makamancin wannan ko wanda ma ba wannan dubu